اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح جوتنا في الامور كلها واجرنا من كيد الدنيا عذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الشيطان الرجيم عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أبدا يا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan yammaci na wannan rana a yau goma ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1439 wanda ya muwafaka da 26 ko ga watan 5 2018 gregorian calendar kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan wuri mai albarka masallacin juma'a babban masallacin na garin damban ko farfadin mai girma sarkin damban muna na har yanzu cikin wannan sura mai albarka suratun nisa wadda tun da muka farko take magana a kan haƙƙoƙi na raunana da sauransu a allah maɗaukakin sarki ayan da muka tsaya jiya aya ta 83 ya riga ya yi mana bayani cewa idan lamarin ya zo ko ba kowane labari ne kowa yake da yancin ya je ya yada shi ba idan matsala ta zo ta irin wannan sai a dauki matsala sai a kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallama in ya ji to zai fahimci abin fiye da yadda mai daukowa labarin yake fahimtarsa sai ya ba da hukunci ga yadda yake ga abin da ya kamata a yi mataki ko kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan sai a kai ma shugabannin wannan lokacin wa'inda za su isbadin hukuncin da ya kamata a ce an yi a kai ko kuma fahimtar da ya kamata a ce an gina al'umma a kansa saboda maslaha ta al'umma din wata ke nan ki kuma musamman ma wa'annan abubuwan da suka shafi wato kenan yaƙi da firgice da abubuwa wato kenan na tsoro to yau sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana inda za mu tashi aya ta 84 Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu an yakufa ba'sal ladina kafaru wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu taykilan Allah madaukakin sarki ce annabi sallallahu alaihi wasallam faqatil fi sabilillah ka je ka yaki dan daukaka addinin Allah madaukakin sarki la tukallaf illa nafsaka illa nafsaka ba a kallafawa kowa ya yaki ba sai dai kanka ko karka kallafa mu kowa zuwa yaki sai dai kanka ai wato kenan kai ne ya zama wajibi wato kenan number 1 a kanka wannan aya ta sauka bayan da Allah maɗaukakin sarki ya yi maganan yaƙi bayan da Allah maɗaukakin sarki ya yi maganan ɗa'a bayan da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan wato kenan hukunce-hukunce na yaƙi yadda mutane suke tsoron fita yaƙi in an ce musu su zage don su fita yaƙi sai ka ga suna wato kenan tiris to bayan duk wannan an yi maganan jihadi mutane suna ɗan shakkan fita an kwadaitar da su sannan an kwadaitar da su akan da'a ma Allah madaukakin sarki an kwadaitar da su da cewa labarin da suka shafi yaki kar su gaggawan zartar da su su rika zuwa gurin annabi sallallahu suna sanar da shi kafin ya bada hukunci nan da ya kamata a yi to yanzu duk da haka sai Allah madaukakin sarki ya ce masa shi din annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin kenan ko muminai sun yadda ko muminai ba su yadda ba ko muminai sun shirya ko muminai ba su shirya ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa faqatil fi sabilillah ka fita kai ka je kai yaki dan daukaka addinin Allah madaukakin sarki wannan yana nuni cewa alqur'ani da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sako ne daga Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi wannan sakon ba face yana da cikakken yaqini daga gurin Allah yake da haka tun da yana da ne da gurin Allah yake sauran mutanen da suka fahimta suka ƙi ko wanda ba su fahimta ba ba a ta taso shi ya fita ya je wannan yaƙi din la kallaf illa nafsak karka kallafa wa kowa karka ce wajibi ne a kowa sai dai kanka ne saboda wanda ya ga dama ya fito ya bika a tafi ayyaki kenan kaga anan wanda zai fito ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane face wanda shi ma ya sami yaqini irin na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa littafin nan daga wurin Allah ne addinin nan na Allah madaukakin sarki ne da haka ya zo da zabin kansa kuma wannan shine ma asalin sirrin cin nasarar sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda lokacin da suke fitan yaki kowa ya kan fita ne zuciyarsa yana da yaqini cewa addinin Allah ne aikin Allah yake kuma in ya rasa ransa ma ya rasa rasa akan hanyar Allah ne kuma Allah zai bashi wannan sakamakon da yake tana dama bayan sa wanda suka ba da ransu don wannan aikin da aka shi ba zai ji tsoro ba kwata kwata rashin tsoron sai ya ba su wata kenan karfin guya amma duk da haka fa duk da an ce kai kai ɗaya zaka fita yaki Allah ce wa harzil mu'mini ka kwadaitar da mu'mini ka kwadaitar da mu'mini akan wata kenan jihadi ka nuna musu falalan jihadi ka nuna musu fallon shahada ka nuna musu matsayin shahidi a gurin Allah ranar tashi alkiyama ka nuna musu fallon shahadi ta hanyar sare addinin musulunci yake kafuwa ya zama ya yadu ka nuna musu fallon shahadi ta hanyar sare ne ake da waɗanda suka hana ruwa gudu duk wanda suka hana mutane su fahimci addinin musulunci ana kauda su saboda a ba da dama a talakawa su zo su duba akan faifai in sun gaya musu su karba in ba su gaya musu ba kuma wata kenan ba za a tilasta musu ba saboda haka Allah madaukakin sarki ce ka karantar da mutane wato kenan akan wannan asallahu lalle Allah madaukakin sarki yayi kusa ay yakufa ba'sal ladina kafaru ya kame wato kenan karfin yakin kafirai Allah madaukakin sarki ya kusa ya kame karfin yakin kafirai wato kenan ya hana su gaba ya sa musu cikas akan wato kenan karfin da suke da shi ta yadda ba za su ci gaba wajen yada kafircinsu ba sai dai musulunci ya ci gaba a nan abin da ya kamata lura shi ne kawai da muka yi bayani a baya allah maɗaukakin sarki idan ya ga dama yakan iya wato kenan sauko da hukunci daga sama akan duk wanda suka kibin Allah suka kibin gaskiya sai sako daga hukunci daga sama sai Allah wanda kuke zakiya ya zartar da shi duk wanda bai imani ba sai a halakar da shi kamar da aka yi ma'adawa kamar da aka yi wa samudawa kamar da aka yi wa mutanen iran da dai sauransu to amma a nan da risalan annabi sallallahu alaihi wasallam risala ce ta ƙarshe Ta haka Allah madaukakin sarki sai ya yi nufin zai kame hannun kafirai da ƙarfinsu da dabararsu da hilarsu da komai da komai ta hanyar amfani da hannun muminai qatiluhum ko yu'azzibuhum Allah bi aidikum Allah madaukaki sarki ce ku yake su Allah zai adabtar da su wato kenan ta hanyar amfani da hannayenku wannan yana daga cikin hikimar yada addini Allah zai yi amfani da mutane ya rusa kafirai ba directly yanzu hukuncin sama ne zai sako ya zo ya abin nan ba kuma wata hikima ta Allah madaukakin sarki sai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da yake dawa a Makka su mutanen Makka din yan uwansa din sai suka ki karban wannan da'awar saboda haka har sai da ta kai ga tsakaninsu shi da su akwai yaki da aka wa'yansu mutane daban suka zo suka tallafa masa wajen wato kenan yakin wala Allah akwai asiri a nan wanda yake nuna sirrin yaduwar addinin musulunci da lokacin da maza Allah sallallahu alaihi ya fito a ce mutanen maka sun yi gaggawa sun karbe shi kuma su suka taimaka masa a wajen wannan yakin da duniya abin da za ta fahimta shine cewa wani mutum a cikin shi ya fito mutane suna sun yi kokari su bi shi saboda kabilar su ta yadu saboda sai ɗaran garin su amma sai zama na abokan gabansa na farko su ne yan uwan nasa su ne ƙurishawa don haka sai allah maɗaukakin sarki ya amfani da wa'isu tukuna. sannan su suka zo suka bi baya wato kinan daga baya to su da wannan ma yana daga cikin ah, hikimomi da allah maɗaukakin sarki ya amfani da ita ta haka dai allah ya kama duk wato kinan kasashen farisa da kasashen rum kasashen afirka can afghanistan tajikistan uzbekistan duka Allah madaukakin sarki ya shigar da addinin musulunci musamman ta hanyar waɗanda ma ba ma larabawa ƙuraishawa ba wannan yana daga cikin taimakon Allah madaukakin sarki wallahu ashaddu ba'asan lalle Allah madaukakin sarki ya fi kowa tsananin wato kenan yaki ko karfin yaki ko kuma damka a wajen yaki wa ashaddu tankilan ya fi kowa wato kenan ainihin wato kenan a kamu mai tsanani kamun mai tsanani in an ce tankil daga nikal ne asalinsa daga mari ne in an sa mari a mutum an ɗaure shi kenan saboda aka tankil a nan allah maɗaukakin sarki ya zai samu su takunkumin da ba za su iya ci gaba wajen yada addinin su na wasaniya ba ba za su iya ci gaba wajen wa addinin musulunci ba to Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu wato kenan tankil kenan to mu je malam من يشفع شفاءة حسنة يقول له نصيب منها ومن يشفع شفاءة سيئة يقول له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا الله مدوكك ذلك من يشفع شفاءة حسنة duk wanda ya ceto ceto wanda yake mai kyau ya kulla wani nasibu min ha lalle zai samu wato kinan rabo daga wannan ceton da ya yi na wato kinan aiki mai kyau wa mai shawar a sayi'atan ya kulla hukifulin min ha wanda ya mummunan ceto zai samu wato kinan wani yanki na zunubi daga wannan wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mukitan wato mai lura ne ko mai kula ne ko mai hisabi ne ala kulli shay'in akan wato kenan komai anan da akwai abin da ake kira shufu'a shufu'a wani babi ne daga cikin babin fikihu duk wanda ya karanta fikihu ya sa akwai babi na shufu'a shufu'a shine wato kenan ya zama kawai misali a ce ga gidanka ga gidan makwabcinka ko ga gonarka ga gonar makwabcinka to lokacin da ka bukaci sai da wannan to makwabcinka zai zo ce na yi kamu da shufu'a idan yi haka to wani mutum bai sai zo shiga cikin wannan cinikin ba da haka shi zai saya don haka musamman don rufe asirin gurin kenan kaga ceto na farko a irin wannan guri ya kasance ko kuma a gida daya idan misali uban mutane ya mutu su su guda 20 an raba kowa da nasa yankin kowa da nasa yankin amma duk yan uwa ne amma a gida daya amma kowa da nasa randa wani ya daga nasa wani mutum daga waje zo ya saya to ya shigo muku tsakiyar ku zai iya sanin asirin ku to sau da aka ɗaya ku sai ya kama da shuku'a sau da aka asalin wannan kalma daga nan take domin nau'i ne na ceto a nan allah zai ke ce idan mutum ya yi ceto ceto mai kyau ceto mai kyau wato duk abin da za ka bayar na wata gudumawa don ci gaban wani mutum ko ci gaban wata al'umma ko ci gaban addinin musulunci ta hanya wanda yake mai kyau to Allah maɗaukakin sarki ya ce akwai nasibi na wannan da za samu ya kullahu nasibin minha zai samu rabo ko kuma sakamako dangane da wannan aikin alkhairi wato kenan da ya kenan ba sai lalle sai da gida ba ba kuma sai lalle mutumin da zai halaka ka tserar da shi ba duk mutumin da ka daga hannunsa akan wani alkhairi ya je ya tashi sama duk mutumin da kai masa wani dalili na ci gaba sawa'un ta hanyar karatu sawa'un ta hanyar kasuwanci sawa'un ta hanyar ilimin addini sawa'un ta hanyar wato kenan eh, nisantan wani sharri ko abu da ya kama da wannan to duk mutumin da kai masa wannan taimako sai zama dalilin tashinsa sama kenan a dalilin wannan to kayi abin da ake kira a shafa'a alhassana ceto wanda yake mai kyau to in kai hakan nan Allah madaukakin zarki ke ya kullu nasibu mai hayara da wani nasibi daga gargare ta sannan a ɗaya gefen kuma ce wa manya shafa ta shafa'atan a, wanda kuma ya ceto mummuna wato kenan yayi sanadiyyar saukar da wani ko takura wani a hana shi kaiwa zuwa ga abin inda potentiality nasa ya kamata ya ce ya kai ko wani alkhairi da ya kamata ya riska bai riska ba ko wani abu makamancin wannan duk wanda ya yi wannan shi kuma zai zama yana da wata kidan kifulun minha wani yanki na zunubi to aka yanzu abubuwa na guda biyu ne daya nasibi ɗaya kuma kifulu a hausa in aka ce wane yana da nasibi akan abu kaza wato ya wuce gwargwadon sa in ka yi aiki misali na naira goma aka baka naira goman ka ya kawo nan hakki ne amma abin da ya dora a kai na falala kuma ya zama wato kenan rabo kenan akan wannan to wannan shine ake magana wato kenan akan sa saboda ba zai zama daidai da hakkin ka ba an maka dalili ne iyaka abin da zaka iya yi shine zaka iya yin kaza amma wani zo daga hannunka ka kai fiye da wannan gudun kaga ba kokarin ka da zunzurutu ba to wanda shine ake kiransa nasibi a bangaren alkhairi kenan daidai yake da kaman ka ce eh, man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalihah in mutum ya yi aiki alkhairi Allah madaukakin sarki zai ba shi goma ninkin wannan kaga wannan nasibi ne amma kifulu kuma a ɗaya gefe da ya ce wa manya ya shuwa shi fata sai ya talaku lahu kifulu min shi kuma kifulu gwargwadon laifin ne in ya laifi guda ɗaya sai a bashi zunubi gwargwadon wannan shi yasa a can bai ce nasibin ba bai ce bai ce wata kiran nasibin ba to saboda haka haka Allah madaukakin sarki ya tsara kamar kai kace kenan yanzu abin da ake so shi ne a gina al'umman musulmi ya zama kowa yana da zil a zuciyarsa na cewa zai daga wani ya taimaka masa zai daga wani ya taimaka masa kowa baya kyashin haka saboda idan ka daga shin to sakamakon dagawan kuma zai dawo kanka alkhairin inda misali ka masa dalili ya wuce gaba ya je alheri dubu to kaman kai ma kayi alkhairi dubu in kuma ka dora shi akan sharri ya je ya samu zunubi dubu to kai maka man kayi zunubi guda dubu saboda me addallu ala alkhairi ka fa'ilihi waddallu ala sharri ka fa'ilihi shi ma duk wanda ya dalilin aikin aiki alkhairi Allah zai bashi dalilin eh, zai bashi lada daidai da wanda ya aikata din haka ba kuma wanda ya na ɗaya gefen da sharri shi ma haka ne kusan wannan ayan abin da take magana kin man ya shi ba ta hasarata ya kulla hu nasibun miha nasibu mun ce ninkin ba ninkin ba daidan iyaka aikin ka ba Allah zai baka ladan fiye da aikin da kai amma wa man ba ta sayyata yakulu hu kiflu miha shi kuma kiflu wani yanki ne a jikin wannan abin dan haka ba zai zama sama da zunubin ka ba duk abin da kai dalili na sharri iyaka sharri shine za a baka wato kenan ladan sa wa kana Allah lalle Allah madaukakin sarki ya kasance muqitan wato in a ce muqit asalin wannan kalma daga wakata take malamai suna da fasarori da yawa a kansa wasu suna fasara shi da cewa kana Allah ala kulli shay'in muqitan ay hasiban wasu sai a hafizan wani suka ce a abin da ake nufi da mukitan allazi yati bil kut wanda yake kawo abinci saboda kutu yana nufin abinci to wayansu kuma suka ce a a mai kula to kusan duka kowane malami ya bada fassara cewa wani ya ce Allah mai kula ne akan komi wannan Allah ya ce hasiban ai mai lissafi ne a komai keke da keke wannan ya ce Allah maɗaukakin sarki mai ɗaukar ɗauniya ne kawo abinci don mutum ya rayu wannan ya ce Allah maɗaukakin sarki wato kenan mai hukunci ne a kan abu to kaga kowanne da janibin da ya lura da shi kuma kowanne yana daga cikin fassarar kalmar asalinta daga kotu ɗin ne amma sauran lawazimin hani kalima tana da original meaning dinta amma kuma tana da wasu lawazim abubuwan da suke za su iya shiga ciki don mutum ya dube shi tana sai bashi wannan fasara ya dube shi tana sai bashi wannan fasara idan ka lura misali alhasib nace wa kana Allah ala kulli shay'in muqitan ai ma'anahu hasiban Allah yana da lissafi akan abu wato shine kusan ko menene Allah madaukakin sarki ya san sa da haka duk aikin da kai na ceto na alkhairi ɗaya bayan ɗaya ana rubuta shi ana kula da shi a lissafi yake in kada ke shi a matsayin hasiban mai yin sakamako a kai shi ma zai shiga in kada ke shi a wajen hafizan mai kula da abu shi ma zai har yanzu kuma ka ke shi a wajen mai kawowa abinci ma'ana Allah shi ke daukar dauniya ciyar da komai kenan Allah ya san yau adadin mutanen duniya da adadin abincin da suke bukata ya san kwarin duniya da adadin abin da suke bukata na abinci ya san kifaye da suke ruwa da adadin bukatarsu na abinci ya san tsiri da duk irin tsirin da yake tsirowa a duk duniyan nan bunu da ganye da bishedu Allah ya san su kuma su ma suna bukatar abinci kuma Allah madaukakin sarki ya san daidai lokacin da suke bukatar abincin kuma shine yake horewa wannan matsala kuma dole ta ta shafi lissafi saboda ka ga wanda yake hasiban za su tafi a lokaci daya da wanda ya ce kuma Allah maɗaukakin sarki mai kula ne har yanzu kula ma za ta shiga cikin wannan don ba mai kula ba ba wanda zai iya ɗaukar wani wa'annan halittun duk gaba da kowa ya bashi irin abincin da ya dace da shi ko bishiya ka ɗauka ɗauki misali bishiya ruwa ɗaya za a yi akwai mineral resources a cikin ƙasa da wannan ruwa ɗin ne lemon zaƙi zai tsotsi abin da zai sa ya yi zaƙi guna za ta tsotsi abin zai sa ta yi ɗaci eh, Ruman zai tsotsi abin zai sa ya yi bauri da eh, kuma kankana za ta tsotsi abin da ya sa za ta yi zaƙi da kuma sinadarai magungunan da suke cikinta kowanne to kaga duk wa'annan Allah mai ba da abinci ne kana Allah ala sannan kuma duk ya shafi lissafi har yanzu kuma ya shafi kula har yanzu in ba haka ba sai wannan ya shiga nan wannan ya shiga nan saboda duk gaba ɗaya su Allah ce tuska min ma'in wahidin go ana sayar da su daga ruwa wato kenan guda ɗaya sannan kuma duk Allah maɗaukakin sarki shi yake kula da wannan to mu je Allah rahman zan Allah kana idan an gaishe ku bi hiyatin da wata gaisuwa ba hayyu bi ahsana minha sai ku ga yadda mafi kyau daga wannan auruduwa ko kuma ku dawo da ci misalin wannan inna la kana ala kulli shay'in Allah madaukakin sarki ya kasance akan komai hasiban mai iya lissafi ne anan wannan shine fasara ta zahiri a wannan aya din in an gaishe ku da gaisuwa kuma ku gayar wato gidan da gaisuwa kwatankwacin wanda aka gaishe ku idan an ce assalamu alaikum kuma sai ku ce assalamu alaikum ko kuma ka ce alaikum assalamu wa rahmatullah ko kuma wa barakatu ana rawaito a jisi akan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam wani sahabi ce yana zaune wani mutum ya zo shi ya ce assalamu alaikum ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wa sallam wa alaikum assalamu wa rahmatullah wani ya zo ya ce assalamu alaikum ya rasulullah sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ayi ta assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ce wa barakatu wani kuma to shi yana zanna abun ya ji wayannan abubuwan sai ta shi fita maza maza sai ya dawo sai ce assalamu alaikum ya rasulullah wa rahmatullah wa barakatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa alaika asha abun bai masa dadi ba yana son ya ji an kara masa kamar yadda aka ƙara wa kowa sai daga baya ya same shi ya ce masa ya rasulullah ya aka yi haka wani ya zo ka ci ƙara masa wani ya zo ka ƙara masa ni kuma da na zo sai ba ƙara min ba sai ya ce ai ka bani kofar karin ba ne ka toshe komai duk ka tare duk alkhairan da haka nima na mayar maka da alkhairan gaba ɗaya su to nan Allah madaukaki sai ya idza huyitu bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha in an gaishe ko. ku gayar da gaisuwa wadda take mafi kyau ɗin gaisuwan da wato kenan aka gaishe ku da ita aurud duha ko kuma alal akalla ku mai da madadinta ku mai da madadinta da malamai suka bayan bincike akan wannan sai su ga na farko ne <coughs> kalmar huyitum din nan gaisuwa ce take nufi amma fa ta dauki sinadari na rayuwa alhayat rayuwa to haka balarabe a da ya yakan ce Allahu wa bayyakum in ya tashi gaisuwar sa Allahu wa bayyakum Allahu wa bayyakum to kaga Allahu din nan kamar yana gaishe ku ne kuma yana muku addu'a Allah daukakin sarki ya rayar da ku don haka wannan madda ta hayat din nan tana nan kunshi a cikin wannan saboda haka kamar musulunci abin da yake kokari ya karantar da mu nan shine cewa duk lokacin da wani ya aikin alkhairi in general wanda alkhairin nan zai zai wato kenan haɓakar da rayuwarku ko rayuwar addininku ko a ku ko kuma al'ummanku da sauransu to kowa ya yi ƙoƙarin mai da madadin wannan to wannan shi ne yake sa al'umma musulmi sai ta girma kowa yana ƙoƙarin ya yi alkhairi ai tana da munasaba da ta baya ta baya ta ce eh, menene eh, wannan ayan da muka karanta zai zo man ya shafa shafatan hasana shafa'a hasana shine duk wani abu da zaka yi na alkhairi a al'umma haka ma wannan wai za ku yi bi tahiyatin tunda can an ce kai in kai ga ladanka to nan kuma sai aka ce in aka maka kai kuma to fa mai da madadin wannan ko kuma kame da abin da yafi wannan ko kuma watakinan alal akalla madadin wannan saboda duk abin da wani yayi na ci gaban alkhairi to ba renawa ake yi ba ba kushewa ake yi ba ba kuma kokari ake yi a lalata ba akwai abin da ake kira wata kinan eh, eh, continuity spirit yanzu misali na zo na fara aiki gina masallacin na kai iyaka nan na sai na tafi abuna sai na bari ko na mutu ko na abu makamacin wannan in wani ya zo ba rusawa zai ba sai ya kara sai ya zama al'umma haka za ta ci gaba wata kinan da tafiya kowane lokaci to shine ma'anin wannan wallahu ta'ala ala ko za ku yi bi tahiyatin fa ziyu bi asana minha kin in nazo ni kuma zan yi abin da yake yafi wannan kyau ko kuma alal akalla na yi kusan daidai wannan in kamin alkhairi na maka daidai wannan ko kuma na yi maka wanda yake yafi wannan wannan kenan akan wannan musulunci ya ce idan ya sa dokoki tsari shi ne idan mutum musulmi duk inda yake ya watsa sallama a yan uwansa musulmi da ana ce hayyakumullahu musulunci sai dawo da assalamu alaikum tara ka da kaje assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wannan shine tahiyatu min indillahi mubarakatan gaisuwa wadda ta zo daga gurin Allah madaukaki sarki kuma gaskiya gaisuwa mai albarka daga cikin dokokin ta shine yusallimu sagir alal kabir wal mashi alal qa'id ko yaro shi ne ya kamata ya gaida babba duk lokacin da aka haɗu ko ana tafiya ko ana abin nan to karami shi ne zai fara gaida babba sannan sai babba sai ya ansa duk da cewa idan ya watsar da wannan ladan nasan babban zai iya farawa sannan almashi alal kai da kake tafiya akan titi in ka samu mutane kai ne za ka gaishe su da aka ce assalamu alaikum su kuma sana da haƙƙin su amin daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan ya hana mutane zama a bakin titi suka ce a to su ai gurin zaman su ne ce to shikenan ku zanna amma ku ba wa hanya haƙƙinta suka ce me haƙƙin hanya kuma sai irga musu su ɗaya daga cikin cewa raddi salami ko duk wanda ya zo zai ce ce assalamu alaikum to ku masa raddi ku ce masa wa alaikum assalam wa rahmatullah saboda ka matafi shi yake gaida abin nan sannan kuma in jama'a ne karabka ne to karabka yan kadan su za su gaida karabka masu yawa yan kadan su za su sannan arrakibu al al'arrakib idan kana tafiya kuma ga daga mahayi ko yawa mahayi eh, eh, eh, arrakibu almashi wanda yake akan abun hawa shi zai gayar da da mai tafiya a ƙasa kana tafiya a cikin motar ka ga mutane ka zaka rika daga musu hannu salamu alaikum ba su za su dago maka ba duk da sun dago maka ba su yi laifi ba kana tafiya akan doki ko akan raƙumi ko akan jaki kai zaka fara gaida mutane ko da tafiya suke a kafa wato kenan ba su za su fara gaishe ka ba to wannan shine tsarin da musulunci a abin nan sannan abin tambayan anan shine wannan hukunci haka yake akan ya mace kamar yadda yake akan maza to nan akwai dan abin la'akari a kansa aka ce idan matar tana da cikin alqawaid minan nisa'i Allah ce la yarjuna nikahan go Yau bace babbar mace wadda ba tsammanin aure a cikin lamarinta a to ita hukuncinta daidai yake da kowane namiji za ta gaida kowa kowa zai gaishe ta amma budurwa ko kuma karamar yarinya to ita a gaisuwa akwai ka'ida a kanta don haka ba za ta fara gaida mutane ba ba za ta fara gaida mutane ba in kun haɗu ba za ta gaishe ka ba sai dai kai ka gaishe ta sannan ansawar ma ba a kowa za ta ansa ba musamman idan ita ɗaya ne ba a yadda ta rika ansa gaisa mutane kuma tana ko kuma tana ansa ta su gaisuwar ba in dai har akwai wa nan ƙuruciya a jikinta saboda haka ita za ta da dokar da tsanani sai dai idan a guruf suke kamar su su biyu ne idan su su biyu ne za su iya gayar da mutane za su iya wucewa kuma za a iya gaishe su za su iya karba amma ita daya tana tafiya tana da mutane ta da wannan ta da wannan ta da wannan bai yi ba ko kuma kowa ya gaishe ta sai ta ansa bai yi ba don su suna da irin wannan na taba ganin wata mace da take cewa ita wallahi babu yanda za a yi ɗa namiji mata magana ta ansa ba to kaga rayuwar ta sai ta zama wata iri daban lokacin muna makaranta a misal mun je muna mata wa'azi akan abubuwa tace ai ita wallahi bata ga yadda dan namiji zai iya mata magana bata ansa ba to kaga karshen ta kuma karantan bata gama ba saboda matsalar kuma dan namiji to saboda haka ita mata tana da wato kenan nata doka din sannan Allah malaukakin sarki da yace in an zo ai gaisuwa yana nufin a watsa wato kenan aminci to wannan a iyaka musulmi ne ko kuma ba da wanda ba musulmi ba arne a menene ya yi hukuncinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mana in arna ne ko kuma wani inda ba musulmai ba su suna abin da ake kira talwin sukan juya harci? musamman a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai su juya maimakon su ce assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum sa'am kuma yana nufin wato kenan mutuwa saboda haka wasu malamai sun suka ce ai shine ma dalilin da yasa Allah ya ce eh, idza hayyitum bi hiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ahsana minha a musulmi rudduha a wanda ba musulmi ba in musulmi ya gaishe ka sai ga da shi da tafiyar da tafi tasa idan kuma arne ne ko kuma wanda ba musulmi ba ya gaishe ka ya bude baki ce assalamu alaikum sosai ka masa rudduha kai ma sai ka ce masa assalamu alaikum assalamu alaikum ka mayar masa da kenan da yanda wato kenan ya maka alal ko kuma idan akwai tsoron juya harshe maimakon ya ce assalamu alaikum sai ya ce maka assalamu alaikum to sai ka ce masa wa alaika domin haka suke faɗa sun zo sai ya ce assalamu alaikum to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka ce masa wa alaika da aka yanzu idan assalamu alaika ya ce to kai ma ka ce masa wa alaika assalam idan assamu ya ce kai ma ka ce masa assamu ko akalla rudduha kenan ka mayar masa da kwatankwacin yadda abin nan kenan to haka kan wani wasu suke cewa in arne ko wanda ba musulmi ba ya ce maka assalamu alaikum in ka fahimci assalamu alaikum ya ce za ka yace masa alaikum assalam wallahu ta'ala alam saboda ai kullum musulunci kokari ke ja hankali wanda ba musulmi ba wannan kinan amma in situation waya bai ka fahimci cewa a'a samu yake cewa kaga maimakon a cikin zuciyarsa alkhairi yake maka to yanzu zuciyarsa ma sharri take so ta maka to kaga anan in dai har ya tabbata hakan za ka iya amsa masa ko kuma kai ma ka ce masa assamu alaikum din saboda maimakon alkhairi yanzu shi ba alkhairi yake nufin ka wato kenan da shi ba sadaka Allah madaukakin ce za ku yi tun bi tahiyatin wa hayyu bi asan minha aw rudduha inna Allah lalle Allah madaukakin sarki kana hasiban ya kasance mai cikakken iya lissafi ne ala kulli shay'in akan kuma babu abin da Allah bai san shi sama da kasar sa a lissafi yake tsaf a gurin safa wato kenan ko kuma Allah madaukakin sarki ya kasance mai hisabi ne hisabi ma shi ma lissafi ne inda zanar da kai za a ce kaza rana kaza ka rana kaza duk da wato kenan ya tafi da wato kenan lissafi to mu ji Allahu la ilaha illa huwa الله لا إله إلا إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا هو zai jama annakun ila yawon kiyamata larai bafi allahu allah wannan kalma ita ce ake kiranta lafzul jalala lafzul jalala wayansu malamai suka ce shine asalin ismullahi al'azam da ake magana duk wani sura daga cikin sunayen Allah sifa ne na wannan Allahu in ka ce ar sifa ne na Allahu ar-rahimu sifa ne na Allahu al-maliku sifa ne na Allahu ko za zaka iya fassara shi ar rahamanu mai rahama mai jin kai al mai mulki al mai tsarki da dai sauransu amma ka ce Allah fa mai fassararsa shine asalin wato kenan sunan Allah da ake kiran sa lafzul jalala da haka wasu malamai suke cewa shine wato kenan ismul ismul lahi a'azam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum zai addu'a in ya sashi Allah madaukakin sarki zai amsa masa Allah madaukakin sarki zai amsa masa to Allahu din Allah madaukakin sarki la ilaha illa huwa babu abun bauta da cancanta sai dai shi babu abin bauta da cancanta sai shi ba ma'ana ba sarki sai shi ba ko kuma babu abin bauta sai shi ba a'a akwai ababen bauta kala kala wasu suna bauta a rana wasu suna bauta wata wasu suna bauta gunki wasu suna bauta son zuciyarsu wasu suna bauta jiftu wasu suna bauta dawud ko ba haka bane akwai abubuwa kala kala amma kowane abin da ake masa bauta bai cancanci a bauta masa ba shine ma'ana la ma'budu bi haqqin babu abin bauta da cancantar abota masa din sai dai Allah da wuce zai a haƙwa nan ba gaskiya ke nufi ba cancanta ke nufi in kace wannan haƙi nan eh to in kace babu abin bauta da gaskiya sai Allah kenan akwai abin bauta da ƙarya kenan ko mafhumul mukhalafa ko babu abin bauta da gaskiya sai Allah saboda ka zaka iya bauta wani abu amma da ƙarya kai ba da gaskiya kake ba amma dai kana masa bauta ka gani sauraka haƙo a nan ba gaskiya ake nufi ba akwai haƙo na gaskiya akwai haƙo na haƙƙi in an ce lamu abu da bi haƙƙin to ana nufin babu abun bauta da cancanta yau ba shi da haƙƙin abauta masa amma allah yake da haƙƙin abauta masa zara ka haƙo a nan ba na gaskiya ba ne yauwa wani masu na taɓa ji wani da ce ma ai abin da ake nufi ma yanzu fassarar la ilaha illallah shehu usman dan fodi ya fassara ta da cewa babu sarki sai Allah yanzu fassarar ta shine babu gwamnati sai Allah wai fassarar la ilaha illallah kenan tsabar son zuciya ai babu gwamnati da gwamnati ta take zartar da komai da komai tsabar son zuciya ana nufin Allah madaukakin sarki mahalicin sama da ƙasa wanda yayi ne yayi kai kowa to la ilaha babu wani abin bauta al'ilahu shine abin da ake bauta masa ake tsammanin alkhairi a gare shi ko ake tsammanin amfani a gare shi aka kuma sallama to saboda dan adam idan ka nibe shi biniya dinsa tsarin halittarsa tsari ne wanda aka yi ta dama dan bauta kuma in ka duba yadda sallah take technically zaka ga tsarin halittar dan adam ta dace da wato kenan sallah lokacin da zai dauka hannu ya kabbara haka kaga ya dace da haka lokacin da zai saukar ya ruku ya dace da haka ya dace da dagowa ya dace da sujada ya dace da zaman tahiyya duk an tsara halittarsa ta yadda za ta tafi da ilmin sallah sannan harshen sa ya dace da zikiri da karatun littafin Allah madaukakin sarki kunnan sa ya dace da sauraro na wayannan abubuwan tafiyar sa ta dace da hanyar zuwa masallaci ko menene nasa to idan dan adam ya zama bai samu shiriya ba kuma halittar jikinsa an halice ta dan bauta to sai ya kauce kuma sai ya je na bauta wani abu daban wasu ya zo na bauta wa rana wani sai ya bauta wa wani wanda ya duba tarihin salman alfarisi lokacin da yake farisa suna bauta wa wuta ya zama mai tsananin imani da bautan wuta ne ta yadda bayya yadda wutan nan ta mutu kullum yana fuwelin dinta ita ce allansu ba amma kuma kullum shi yake ciyar da ita <laughs> ina tunani a nan gudun don haka abin ya dame shi kwata-kwata da karshe ce kai zai bar wannan addini kawai tafi neman addini gaskiya sai Allah ya masa muwafaka sai zo madina ya musulunta to saboda haka dan adam ga ɗabi'arsa zai bauta in ma dai ya bauta wa Allah in ma bauta wa wani Allah to sai Allah madaukaki zai ce duk wani abin da ake bauta masa bai cancanta ba wato kina sai Allah shine ma Allahu la ilaha illahu to shi wannan Allah din la yajma'annakum lalle zai tarar da ku zai tara ku taruwan da larai ba fi babu shakka a cikinsa kowa sai an tara shi ilayen alkiyama tuzo filin tashin alkyama ma'anansa shi ne allah maɗaukakin sarki zai tara ku ranar tashin alkyama gaba ɗaya sadaka daga mutum na farko zuwa mutum na ƙarshe wanda suka bayyana anan duniyan nan da wanda ya zo duniya da rai da wanda ya zo duniya ba rai duka allah maɗaukakin sarki zai tara mutanen ranar tashin alkyama kowa zai taru zai ji ma'an da kuma ilamin larai mafi babu kuma shakka babu tambaba wato kina a cikin wannan tare ranar tashin alkiyama rana ce wadda allah maɗaukakin sarki zai tara kowa da kowa wannan lahi ya ba su mafi kubur allah zai tada wadda suke cikin kaburwa da haka kina wannan duniyar da muke ciki tana da iyaka kamar yadda take da farko kuma dama Allah madaukakin sarki ya kawo mu nan duniya ila ajalin musamman zuwa wani lokaci wanda yake kai daidai saboda tafiya ake tafiya ake yau a kawo wannan annabin gobe a kawo ado yanzu har an kawo matsayin da aka ce an kawo annabi na ƙarshe da ka babu wani sauran annabi da zai zo la nabi ya ba'adi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake zo kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce bu istu ana wa sa'ati ka hataini an aiko ne da ni da tashin alkiyama kamar haka ni ne nan ita ce nan kaga na dan riga ta zuwa da kadan kenan to haka duniya ba ta yi kwaliti irin wanda ta yi a baya ba za ta tashi idan ta tashi kuma shi kenan za a tara mutane me yasa za a tara mutane saboda da can wancan amanan da Allah ya ta inna wadannan amana da Allah sama wata al'adduwar jibal bai na an ha to yanzu za a tambayi mutane a kansa. wancan alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya yi wa annabi Adam ce fa in ma yati kun mini hudan faman a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun a rannan ne za su ga wannan za a tara su za kuma su ga wannan sannan wallazina kafaru wa kazabu bi ayatina ka ashabun nar dan su ma za su ga wannan saboda ka rana ce wanda za a tashi mutane rana ce wanda ke ba shakka babu tamba ba a cikin ta kowa zai taru sai dai ita kuma tana da mikidari mikidarin ta shine a irin namu kirgen za a yi shekara dubu hamsin ne a tsaye a gudun shekara dubu hamsin saboda za a ji a zanna shekara dubu hamsin ana tsaye babu wanda za a ce masa kanzil balle alena kana tsaye babu ci babu sha babu kwanciyar hankali eh, abdullahi dan abbas yake cewa ya arukun nasu yawmal mati mutane za su gumi ranar tashi alkiyama gumin da in an sa kwale-kwale zai tafi kogi mutane za su yi kuka na hawaye na hawaye har ya kare su zo suna kukan jini mutane za su sha azaba su sha azaba su sha azaba har su rasa inda za su kasu har sai dan adam ya zo yana cewa rabbi arhimni walau ilan nari Allah ka ji kaina ka fitar da ni a cikin wannan rikici ko wuta za a kai ni ma a kai ni wuta da yake me innahu kana zaluman jahulan bai san me a gaban sa bai san wutar da aka tana dadin ba amma tsabar ya kidi me ko saboda kai zai ce wato kenan ko wutar ma a kai shi amma shi dai bukatar sa dai a hisabi wanda ko zai sa a hisabin ba sai shekara dubu hamsin ta cika a irin namu lissafi ne to ta cika sai a abin to wannan taron da za a yi shine za a taro kowa da kowa Allah zai ce ya mashal jinni wal insi man yasda min ne in salatu an tanfuzu min aktsari samawati wal ardi fanfuzu duga ku an tara ku da mutumin kirki da mutumin banza da annabawa da manzanni da shaidanu da jiftu da dagutu da kowa including shaidan sai a ce eh, menene sadatu an tanfuzo min aqdar samawati wal ardi tanfuzo inda za ku iya guda ko ta sama ko kasa duk wani mai technology ya yi technology sa ya harba rocket ya gudu mu gani babu abinda za a iya yi sai abinda Allah ya haka za a zanna har sai wannan lokaci ya cika shi ne wato kenan ranar tashin alkiyama ranar da ranar da babu shakka babu tambaba a kanta wa man asdaqu min Allah hadithan wane ne ya fi Allah maɗaukakin sarki wato kenan gaskiyar labari Allah maɗaukakin sarki ba wanda ya fi shi gaskiyar labari saboda haka man ɗin nan a nan lil ne ai ta garku jami'al nas a jami'al ashiya komai ya shiga ciki duk duniyan nan sama da kasanta lahira da ko'ina da kuna babu wanda maganarsa ta fita Allah gaskiya shine ma'ana kowa ba a cire hula ba to shi din ce zai tara ku Ya ce la yajma ma'annakun wallahi sai ya tara ku ai wannan lamu din ta mu ne la yajma annakum shine wallahi zai tara ku Allah da babu abun bauta koma bayan sa wallahi zai tara ku zuwa ranar tashin kiyama da babu shakka babu wata kinan tamba ba cikin ta kuma maganarsa gaskiya ce kamar yadda ba wanda fi shi wata kinan gaskiya fa malakum fil munafiqina فما لكم في المنافقين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا Allah madaukakin zai yace fa malakum fil munafiqina fi'atain anan yanzu mun shiga wata kabiya daban mun yi maganar yahudawa mun yi maganar kafirai mun shigo cikin musulmi mun yi maganar jihadi da sauransu yanzu kuma Allah madaukakin sarki ya sake dawowa da mu wato kenan maganar munafukai ba da kuma ake kwangaba kwan baya akan al'amarin munafukai saboda su da matsalarsu a madina kuma komai ake a gabansu akan kan su a tafin su saboda haka kullum suna kawowa matsala a cikin mutane dole mutane sai sun zama wato kenan conscious Wancan aya da muka karanta a baya da Allah madaukakin sarki yake cewa walau rudduhu ila Allah eh, walau rudduhu ila rasuli wala uli amri minhum ai magana cewa da ake dauka su su dauka su je su ci gaba da yada ta aka ce su daina yin haka duk magana da ta shafi security eh, za ta security attention a kai ta gudun manzon Allah sallallahu alaihi ko kuma ulil amri to dole tunda suna cikin musulmi dole su da mutane za ta iya shan bambam a nan allah maɗaukacin suke yana tambayar muminai ne ya ce fi malakun fil munafiki na ya aka yi ne kuka zama wato kenan kun su kashe biyu wato kenan a dalilin munafikai ai bai kamata ba me yasa haka za ta faru manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fita yakin uhudu ai wato kenan eh, abdullahi bin ubay bin salul da mutanansa suka janye asali mutum ya kamata ce sun fita su su dubu ne sai janye kusan 350 rafili kaga abin da ya rige maza alasar sa mutum mutum dubu shidda ba a daidai lokacin da kafiran makka su kuma sun kai dubu uku wanda suka tafi saboda haka janye wanda suka yi nan sai dalilin wato kenan ra'ayin musulmi sai ya fita kashi biyu wasu suna ganin cewa ba su kyauta ba wasu suna ganin cewa mai yiwa suna da wani dan dalili su ya kamata a ba su uzuri da dai sauransu to sada aka jayayyar da suke yi dinnan a junan su bayan an je an dawo kenan to sai Allah madaukakin sarki ce a me yasa kuke bata lokacin ku dangane da al'amarin munafikai har kuka zama jama'a biyu wasu suna goyon bayan wannan ra'ayi wasu suna goyon bayan wannan ra'ayi ai su munafikan kwata-kwata maza ba ba su cikin ba sa tare da ku malakun fil munafiki da fi'atain me yasa kuka zama jama'a biyu wato kenan dangane da al'amarin eh, kafirai saboda ku kwantar da hankalinku ku rabu da su ku dauke su a matsayin kamar ma ba su wallahu har arkasau ma kasabu Allah madaukakin sarki shi zai aukar da su a cikin kuskure sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa kamar trap ne Allah madaukakin sarki ya sanya musu dara za su fada automatically sai sun fada ɗaya bayan ɗaya kowanne munafiki daga cikin munafikan nan sai ya bayyana wata ayar da za ta sa jama'a gaba ɗaya sai sun fahimce su duk da cewa Allah yake cewa walau na sha'u la araina ka ko fala arabta bisi mahu inda mun so ta mu nuna muku sun cewa da wani da wani ne munafikan ka amma duk da haka bari mu aka satan azza fala arabta bisi mahu za ka gane su da alamansu to da kanin sarsama yana iya cewa alamar munafiki kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ne sannan bari mu kara maka wani guda daya wala ta'rifan lahu fi lahanil qawl zaka ga da su ta hanin lahani a cikin maganganun su maganar su bata iya tsayawa tsayawa akan wato kina abu da saboda in suna nan gobe suka tsammani za su gane na masu sai su dawo nan in sun yi wannan magana gobe sai su masu sai su canja suna da abin da ake kira lahanil qawl ba su da straightforwardness a cikin wato kina al'amuransu to ka wani mana daga cikin al'amarinsu to wayannan rawar kafa din yau suna nan gobe suna nan ita za su sa su dinga yin mistake har Allah madaukakin sarki ya bayyana da su a fili yarinya mai tallan gyada ma sai ta gane wani munafiki ne to ka wallahu arkasahum bima kasabu amma me yasa Allah zai sa sa cikin wani saboda abin da suka aikata nan munafirci zai rika bayyana zai rika bayyana zai rika bayyana har su kai matsayin da wato kenan za su kama kansu a cikin wato shari'a ta addinin musulunci bima ka saba bi sababi isyanihim wa mukhalafatihim li rasul sallallahu alaihi wasallam wa tibaihim al-batil saboda sun saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun kuma bi barna maimakon su bi abinda wato kinan yake daidai don haka kar ku daga hankalinku wa'yansu suna ga cewa a jawo hankalinsu saboda a da tare a tsere tare to amma ba in fa ya shiga zuciyar mutum yana da wahala fita sai dai wanda Allah ya fita masa Da ka Allah yake cewa aturiduna an tahdu man adalla Allah wai wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi ya tabukar da shi a dalilin mummunan aikinsa shi kuke so ku shirar da shi kuna ga zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa saboda haka kaman kaga wannan zargi ne Allah madaukakin sarki yake wa sahabbai me yasa za ku raba kanku a dalilin munafikai yanzu kun san ga laifin da suke wanda shi zai sa su fada cikin mistake ko kuma kuna nufin za ku shiryar da wanda Allah maɗaukakin sarki ya tabukar da shi ne ai ba zai yiwu ba wannan fa duk da cewa ta zo da sigar zargi amma kamar yabo ne tana nuna tausayi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da wayannan munafukai ne suna jiye musu shiga wuta suna jiye musu shiga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ke irin wannan ta faru da shi Allah madaukakin sarki yake ce masa yake ce yake fa'inin sadata an an na nafakan fil ardi ko aw sulaman fis sama'i ko fatatihim bi aya ka damu ka damu ka damu sun ce ba za su yi imani ba sai an kawo aya Allah bai kawo ayar ba ka damu ka damu to in zaka iya shiga kasa ko ka je sama kai kawo musu ayar bismillah ai damuwansa ne saboda shi bukatarsa tunda sun ce a kawo aya za su musulunta to Allah ya kawo aya din sai su musulunta alhali kuma mafi yawa ma amanat eh, ummatu babu al'umman da aka taba aiko musu wato kenan aya suka nemi aya aka kawo aya kuma suka imani sai Allah ya ce afahum yuminuna su din kara tsammanin za su imani ba su imani ba damuwa ta damuwa hankalin sai tashi Allah madaukakin sai ke ce masa Muhammad ka kwantar da hankalinka sallallahu alaihi wasallam la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minina kaman zaka halaka kanka ma saboda wasu imani ba saboda aka kwantar da hankalinka ka rabu da su inna shanu nazala alaihim minas sama'i ayatan in muna so za mu saukar musu ayar daga sama fa zallat anaqum la haqadun wuyan su ya kaskanci su sun koyar da kansu dole su bi inda mun gara ba za mu iya haka to amma ba haka bane yadda ubangijin ya riga rubuta ba haka bane don haka ka fita hankalinsu kenan kaga idan aya ta zo ta zargi sahabbai akan tausaya wa munafukai kamar sun ɗabi wani abu ne daga cikin wato kenan ɗabi'a da kuma halaye na manzan Allah sallallahu wato kenan irin na tausayi don haka ta zo da sigan zargi ne amma kuma fa yabo ne wa ma lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla yanzu wanda Allah madaukakin sarki ya tabukar da shi wato kenan shi da kuke zanin za ku shirar da shi ai kaga wato kenan ba zai yi ba ba zai yi ba wa man yudlilillahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi falan taji lahu sabila wallahi ba ka taba sama masa hanyar da zai shirya ba hanyar da zai shiriya ba zai taba ba ka taba sama masa ba inda haka tana faruwa da akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ba zai taba barin su su mutu ba musulmi ba ɗaya daga cikin sa akwai babban sa Abu Dalibi baban sayyidina Ali baban sayyidina Ali har yana kan gadon mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam zai je tsaya kansa ce ya amma qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah ka ce la ilaha illallah kalma ɗaya tal zan kafa hujja da ita ranar tashin alkiyama a gaban Allah ce ka musulunta amma bai faɗa ba ga manyan manyan kafiran maka zace masa a targaba an millati abaika a targaba an millati abdul yanzu addinin iyayenka za ka kyamata ka koma wani sabon addini yanzu addinin abdul babanka mahaifinka za ka bari ka koma na wani wani danka ga na babanka ka bari ka koma na danka da karshe da yace shi zai mutu akan addinin iyayensa kaga bayan da aka iya da shi annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yana ji yana gani ubansa mahaifi bayan da ya iya da shi bayan da iya da shi ya yi wa'azin ya yi wa'azin bai ɗauka ba daga shi yake masa wa jirni maliyan ta shiga ban waje ya kore shi duk da haka bai haƙura bai ce wallahi la'asar firar na laka sai na nema maka gafara Allah ba daukakin sarki duk da cewa wala abin kula min Allah shay'an ba abin da zai iya kuma akan abin da Allah ya hukunta hawa zai iya hankali ba zai iya kwanta ba sai na maka addu'a zan yi maka addu'a din kuma sai da ya addu'a Allah ba daukakin sarki ya ce a'a wa ma kana du'a ibrahima la abihi illa amma idatan wa ada wa ma kana wa ma kana eh, wa ma kana ibrahima li abihi illa amma idatan wa ada ha lahu annahu adu lillahi minhu kaga daga baya dole sai ya hakura sai aka hana shi yana yi yana yi yana aka ta aka ka bari ma kawai saboda haka dole sai wato gidan ya hakura haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duniyar ba zai taɓa yiwa kowa ya zama musulmi ba bayan allah ya ce la'amla anna jahannama mina jinatun nasu a ajiyar don haka dole haka za a yi ta tafiya wa'insu za su shiga wata wa'in za su shiga aljanna fariƙun hudan wa fariƙun haka eh to fariƙun bil jannati wa fi sa'ir fariƙun hada wa fariƙun haka alaihim dalal wa'insu shiryayyu wa'insu kuma dole bata ya tabbata wata kenan akan su da haka wanda aka yi hatami akan aikinsa akan sa saboda mummunan aikinsa to kai ba za ka taba iya shirye da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam zai shirye da shi ba wato kenan ballantana mu'minin atadilu mu'minin an ta man adalla man yadalla falan tajid lahu sabila ko ba za ka taba samun hanya wato kenan abin nan ba to mu jawo dole ta kuruna eh har lokacin to inna lillahi inna ilaihi raji'un to alhamdulillah a lokaci za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukaki sarki ya bamu ladan sa ya bamu ikon aiwatarwa abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskuren Allah ka bamu ikon gyara kuma yafe mana kuskuren da muka yi akwai tambayoyi